Ganin yadda matsalolin tsaro suka addabi wasu sassan jihar Plateau ya sa gwamnatin kasar Jamus ita ma ta yunkuro don ba da tata gudunmowa ta horar da shugabannin kungiyoyi don samun mafita kan matsalar tsaro a jihar. Taron ƙarawa juna sanin wanda ya tattaro kan shugabannin addinai, mata, matasa, makiyaya, manoma da 'yan jarida daga ƙananan hukumomi biyar da ke yawan samun tashin hankali sun tattauna ne kan musabbabin rikicin da ake samu a yankunan da dabarun magance su. Mr. Akin Omoware jami'i ne da ke aiki da hukumar inganta rayuwar al'umma ta kasar Jamus a nan jihar Plateau, wanda ya shaida min cewa manufar shirya taron horarwar ita ce su ƙara ƙwarin gwiwa wa hukumar sasanta al'umma ta jihar Plateau ta hanyar horar da masu ruwa da tsaki dabarun fahimtar alamun da ke haddasa rikici da hanyoyin magance su ba tare da an samu tashin hankali ba. Nobody gains anything from route That, that's the truth. Mr. Akin ya ce ba wanda ke amfana da tashin hankali. Ko ma mutum yana ganin kamar akwai ribar da yake samu yanzu a rikicin da ke aukuwa. Tabbas wata rana zai yi da na sani, saboda duk abin da mutum ya samu ta hanyar rikici, ta hanyar rikicin zai rasa shi. Saboda haka dole ne mu tabbatar cewa mun sanya tubalin da zai taimaka wajen sasantawa da fahimtar juna. Pastor Julius Arabo shi ke wakiltar kungiyar Khan a wurin taron. gaskiya wannan taro mun samu babban karuwa domin ya koyas da mu cewa inda aka samu damuwa ana bukatar wanda za su zo da niyyar sasantawa da yadda kuma za a ganda za a kwantar da tarzoma. A baya an sha irin waɗannan tarurruka amma sai ka ga wani lokaci ana tashi sai abin ya sake barkewa har yanzu akwai matsaloli. Kana ganin kamar akwai wani sabon salo wanda za a samu daidaituwa na dindindin? so na ga wannan kwaison ya zama zamanto daban bambancin shine wannan kwararru aka zaba wanda sun kware a harkan sasantawa kuma sun kware a sanin doka ta ƙasa da kuma Najeriya. Shi ma Abubakar Inusa, sakataren ƙungiyar mu Miyetti Allah a ƙaramar hukumar Bokos ya yi tsokaci. Dukka duniyan nan abin da ake nema shine idan damuwa ta samu a zauna a sassanta. Bindiga bata taba kawo zaman lafiya ba. Lallai shi zaman lafiya mutum yakan zaɓa ne ya zauna lafiya. Idan daga gidan shi an zauna lafiya, community ta zauna lafiya, duniyan nan gaba ɗaya za ta zauna lafiya. Abin da aka koya mana a nan abu shine za mu isar. kuma idan mu isar da shi muna fatan mutanen da suke bayan mu za su yi biyayya su bi abin da aka koya mana. 'Yan jarida na da gagarumin gudummawa wajen harkar zaman lafiya. Kan haka na tambayi daraktan labarai na gidan rediyo da talabijin na jihar Filato Yakubu Tadi. In gan kawo labari ko kaji labari ka yi bincike kafin ka sanar ma jama'a cewa ga abin da ke tafiya. Amma wani lokaci kuma za a gane cewa ba 'yan jarida ba ne. In ta yi kyau ai ba a can 'yan jarida. don mai in ta lalace sannan a ce dan jarida kamar manyan da suke maganganai yau a Najeriya ai ba yan jarida ba ne to su ya kamata su lura da yadda suke magana so da kar yan jarida su faɗa abinda sun faɗa sannan su ce yan jarida sun kawo damuwa amma wannan bitar din ya kyau kuma muna fata dai wanda suka yi wannan kwaisuwan su kira yan jarida da yawa su koyar da su a wannan so da mu samu zaman lafiya musamman da zaben nan da yake zuwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya